Ribullahi Abdulhamid na madubi dauke da labaran na wannan lokaci yanzu kuma sai cikakkun su. Ƙungiyar likitoci masu neman kwarewa ta sanar da tsunduma yajin aiki na sai baba ta gani a daren talatar da ta gabata. Shugaban ƙungiyar Dr. Emeka Oji shine ya sanar da haka. Ya ce za su fara yajin aikin ne daga karfe 12 na ranar Laraba yau kenan. hakan ya biyo bayan kungiyar da ta nemi wato a biya bukatunta wanda take ta fafutukar ganin gwamnatin tarayya ta cika musu alkawura ya ce sun yanke hukuncin shiga yajin aikin ne a babban taron kungiyar likitoci na ƙasa na watan yuli to ana kuma babbar kotun tarayya da ke kano ta tsayar da ranar 22 ga watan satumba domin yanke hukunci kan bukatar tsohon gwamnan kano abdullahi umar gandoji inda ya nemi a dakatar da shirin kama shi kan faifan bidiyon dala da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma karɓar ƙorafe-ƙorafe ta kano ke shirin yi a ranar bakwai ga watan yuli ne kotu ta hana hukumar yaƙi da rashawa da karɓar ƙorafe-ƙorafe ta jihar kano da 'yan sanda da kuma wasu mutane shida daga gayyata ko kuma kama ganduji ko iyalansa ko kuma duk wani da yi aiki a gwamnatin shi zaman kotun dai ya samu halartar lauyan hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma karɓar ƙorafe-ƙorafe a nan kano Femi palana Palanasan. Wakilinmu Abakar Haruna Galadanci na ɗauke da karin bayani a rahoton da ya haɗa mana. Babbar kotun ta tarayya da ke zamanta a nan Kano ƙarƙashin mai shari'a Abdullahi Muhammad Liman ta sanya ranar 22 ga watan Satumba mai zuwa domin yanke hukunci kan buƙatar tsohon gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduji na neman a dakatar da shirin kama shi da kuma bincike kan batun faifan bidiyon nan na dala. a ranar bakwai ga watan yulin ne dai kotun ta umarni ga hukumar karɓar korafe-korafe da yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar kano da a kul suka ci gaba da bincike da kuma yunkurin gayyata ko kuma kama tsohon gwamnan na kano da 'yan sanda da wasu mutane shida daga gayyata ko kama ganduje da iyalansa ko kuma duk wani mutum da ya aiki a ƙarƙashinsa ganduje ya nemi kotu da ta bada umarnin hana hukumar bincika sa ko kuma gayyatar sa kan batun faifan bidiyon na dala da ake zargin sa zarge-zargen da tintini ya sha musantawa a zaman yau dai lauyan wanda aka yi kara barista matthew burka san ya yi karin haske kan martanin wanda ake kara a inda ya ce babban abin da ya dace shine kare haƙƙin ganduje da kuma iyalansa har ma mutanen da suka yi aiki tare da shi kuma ya nemi kare iyalansa da kuma masu riƙe mukaman siyasa a wancan lokaci barista burka ya ce ba muna cewa kada a gayyaci ganduje ba ne amma dai a bi tsarin da doka ta tanada a cewarsa burka ya ƙara da cewa kamata ya dai ita hukumar karɓar ƙorafe korafe tun a wancan lokaci da shekarar 2018 ta gudanar da duk ilahirin binciken da ya kamata ta gudanar amma dai da mamaki ba ta yi ba a don haka nema a ce wasa, a yanzu duk abin da ita anti-corruption ke yi farga ce irin ta jaji wanda a kalaman bakinsa haƙƙin ganduje da iyalansa har ma da waɗanda suka yi aiki a ƙarƙashinsa ba zai saraya ba to sai dai daga bisani lauyan hukumar ta karɓar korafe-korafe da yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar kano barista femi San, ya shaida a kotun cewa kariyar da ganduje ke da ita ta ƙare ne tun ranar 29 ga watan mayun da ya gabata barista femi falana ya ci gaba da cewa wannan shari'a ta shafi bukatun jama'a ne ba wai bukata ce ta ƙashin kai ba mai shigar da ƙara dai na son a yi amfani da doka domin kare mutuncin sa da kuma kare bangarorin da ba sa gaban kotu wanda a cewarsa hakan kwata-kwata baya cikin tsarin da doka ta tanadar falana ya ce kotu dai ba za ta iya kare waɗanda ba sa gaban kotu ba a don haka ne ma matukar ganduja na bukata sai dai ya ayyana sunansu da kuma gabatar da su a kotun To sai dai daga bisani barista Usman Umar Fari ya bayyana cewa ranar 22 ga watan Satumba wannan shekara suna nan daram domin dai sauraron hukuncin kotun. Ba ai sun shigo da karan ne domin suna cewa kada a gayyaci tsohon gwamna. Kuma mun fada cikin takardunmu da muka gabata cewa akwai korafe-korafe da aka samu tun shekarar 2018 akan cewa an ga tsohon gwamna yana karɓar wasu kuɗaɗe na ah, da ake zargin na rashawa ne a dalilin haka wannan hukuma ta fara bincike a cikin shekarar 2018 amma kasancewarsa yana gwamna a wannan lokacin ba za a iya sa ba hujjojin da muka faɗa shine bincike ake yi kuma doka ta bawa wannan hukuma dama ta yi bincike kuma mutumin da ba a yarda a yi bincike a kansu ba kusan babu abinda ko gwamna ko shugaban kasa ma za a iya bincika sa. hukumar karbar korafe-korafe dai ta gayyaci wanda ake zargin ne domin dai bin kallar naira biliyan ɗaya da aka gayyace shi don haka a cewar hukumar wanda aka gayyata dole ne ya girmama gayyatar ya kuma buƙaci kotun da ta watsi da buƙatar wanda ya shigar da ƙarar gaba ɗaya ma tun da fara dai shugaban hukumar barisa muhi magajiri gado shine ya gayyaci tsohon gwamnan na kano domin dai amsa tambayoyi game da batun faifan bidiyon na dala da aka hange shi a ciki al'amarin da tun a wancan lokaci tsohon gwamnan ya garzaya gaban kotu a inda yake neman kotun da ta bashi kariya dangane da batun waccan gayyata da ita anti-corruption ke masa abin da ya saurare zuwa waccan rana da za a yanke hukuncin domin dai jin matsayin da kotun za ta tsaya a kai na amincewa a gayyato shi ganduje ko kuma akasin haka. To a gaida Abakar Haruna Galadanci da wannan rahoto. daga batun kotun kuma sai sha'anin aikin haji inda hukumar jin daɗin alhazai ta kano ta musanta labarin da ke cewa alhazan jihar nan da suke zaune a birnin makka sun nuna rashin amincewarsu da yadda hukumar da take kwaso su bayan kammala aikin hajin bana daraktan ayyuka na hukumar jin daɗin alhazai a kano alhaji kabir muhammad panda shine ya bayyana haka a lokacin da yake zantawa da manema labarai alhaji kabir fanda ya ce a daren wato ranar talata alhazai na ƙananan hukumomin fage makoda bici da kuma cibiyoyi 45 za su iso wato nan gida najeriya muhimmiyar magana ita ce kan da Allah kowane alaji ya san lokacin da aka kawo shi na ƙasa mai tsarki kuma ya san dai Allah Allah zai iya samun kwana talatin ɗin har ma zuwa arba'in to duk akasar wanda kaga yake zo ne a halin yanzu babu wanda kai shi babu wanda kai kwana kwana kwana talatin da biyar ma talatin da arba'in sannan kuma alhamdulillah muna jin daɗi saboda masu bita ɗin har yanzu duk da ce gashi Allah su kusan gama tafiya amma ba su kosa ba suna dan zuwa suna kai musu nasihu yanayin yanda za su yi da tafiya ana kafin lokacin su saboda haka ina ganin cewa da izinin Allah babu babu wata matsala kuma abinda wani abu da wata Allah ya kawo ƙara fahimta su a suke suke da jin daɗi bisa ganin yadda suke ganin muke tafi da wani tsarin aiki kawai duk sanda aka ce yau gashi an kafe sunaye to sun san cewa su ma lallai lokacin suna zuwa yau a ce babu ba a kaɗa ba a tafiya to wani shine abin damuwarsu alhazan jihar kano sama da dubu guda ne suka dawo gida daga ƙasa mai tsarki bayan kammala aikin hajjin bana ya zuwa yanzu sannan kuma hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa ndlea reshen kano ta sanar da kama mutum biyu da ake zargi da safarar miyagun ƙwayoyi da tabar wiwi mai nauyin kilogram 1,500 kwamandan hukumar a nan kano abakar idris ahmad ne bayyana haka inda ya ce hakan wani yunkuri ne na yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi da kare lafiyar jama'a ya ce a wani samame da suka gudanar hukumar ta samu nasar dakile jigilar tabar wiwi na wata babbar kungiyar masu safarar miyagun kwayoyi kadai karin bayanin da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar ta ndlea reshen e kano sadiq muhammad mai gatar yayi wa premier radio hakikanin gaskiya wannan nasara da muka samu ta kama tabar wiwi mai nauyin kilogram 1,553.1 ta samo asali ne sakamakon jajircewa da kuma alkawari na ganin an tsabtace wannan gari da shi kwamanda abubakar idris ahmad babban jami'in wannan hukuma mu ya dauka kamar yadda koyaushe yake fada? a duk lokacin da masu yin wannan sana'a ba su gaji ba shi ma ba zai gaji ba yana nan a tsaye jami'in jami'ansa dare da rana ba gajiyawa kuma babu fashi abu ne da ya samu asali ko ce aka yi wata biyu ana bibiyar wannan abu tun daga lodin wannan kaya daga kawo su ba wai abu ne da aka yi shi dare ɗaya ba Muhammad mai gatari ya kara da cewa an kama mutanen ne a wurin ko kuma akan hanyar gadar wudil da buhu 116 na tabar wiwi. abu ne da ya ɗauke mu lokaci ya ci kuɗaɗe da yawa saboda ganin yadda za a tsara abubuwan duk sun tafi yadda ya kamata har Allah ya sa aka kai ga nasara wato an cafke wannan mutum ne a nan gwarin gadar wudil kuma da buhu ɗari da goma sha shida na wannan taba ta wiwi daga ciki akwai wacce take an matse ta wadda ake kira compressed cannabis kenan ana kiranta kamar blocks in blocks mun samu